to dai duk da babu hadisi ai imamu maliki sanda aka dake shi da sanda hannunsa ya ciwo bai iya dagowa haka to shine ne ya to kai waye dake ka da sanda to zaka da ku da sanda ko alahira wai sai gashi kawai an aiko wa mutane sakula an ce wai a daina ɗora dama akan hagu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan daga nan kawai sai aka daina ana yin sallama guda biyu wai rana ɗaya sai ga sakula wai an ce kada a ƙara daga yau wai daga yau maganan sallama biyu ta riga ta ƙare doka ne daga national headquarter wai dole sai dai kai sallama guda ɗaya wai don ma a ba mu haushi wai hadda wani rangaji rangaji ake wai sai ayi wani rangaji assalamu alaikum to na ji ka bani haushi ka zama dan bidiya sai ne ba wai assalamu alaikum din ce bid'a ba da aka turo maka ita a matsayin circular a matsayin doka kabar abin da ya fi inganta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci sallar jami sallama biyu suka ce yake yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani sahabin yace an yaminihi wa an shimalihi wani sahabin yace an yaminihi wa an yasarihi wani sahabin ya ce idan annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yakan waiwayo hatta na ya ba kaddihi wani sahabin sai ya ce yakan waiwayo hatta ya ba kaddihi har sai mun ga hasken kuma kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora dama akan hagu yayin da zai yi sallah wai amma kai ka zo wai an hana ka dora dama akan hagu kar ka kuskura ka dora sake da sai mutum ya zo yana sai ka ce buzuzu yana wani baya da hannu haka sai ka ce wani dan shira wai to wai ga tambaya ai da malikanci ake fakewa ko ba haka aka ce ba ai mu yan afirka ta yamma mu malikiya ne alaran ma na ce sai ka kawo mun ayar da aka ce yan afirka ta yamma imam maliki aka turo musu kawo aya mana bai fada ayar ba aya kai ku ce Allahu akbar to ni ina da ayar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo shi za a yi koyi da shi Allah ya ce wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira to da kata da aka ce wa ma arsalnaka illa ka fatallin linnas annabi ake nufi ko imamu malik ba ku an samu ba wa ake nufi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعاك تي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك كاد إن النبي أكين في كوي مو مالك وأكين في قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آي آي سا بول ستوب بول ستوب بول ستوب بول ستوب da aka ce inni rasulullahi ilaikum annabi ake nufi ko imamu malik annabi wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu da aka ce wa ma atakum ar-rasul annabi ake nufi ko imamu malik annabi wa ake nufi ya alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa la wa a'malakum alladhina amanu atiu Allah wa atiu تبطلون ولا تبطلوا أعمالكم وليحذر الذين يخالفون عن أمره وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ومن ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ورسوله ويخشى الله فأولئك هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم طيب، لا يسمعون الله أكبر الله أكبر وأين ne a nan gudun aka kai baka da ayat da kace imamu malik aka turo yan afirka ta yamma yan afirka ta yamma ba sa ciki wanda aka ce su bi annabi muna cikin da annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli hadda yan afirka ta yamma ko ba sa ciki to wai tambaya gaba annabi ne ya ce ku yan afirka ta yamma na ba imamu malik akwai hadisi hadisin ko na ƙarya akwai shi babu babu hadisin tambaya ta gaba imamu malik ne ya ce ku ba sunnar annabi ku bi shi kai imamu malik wa ya ce ai koyi da shi akwai wanda ya kai annabi imamu malik koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wayannan masu ƙarya malikanci imamu malik dan anas masallaci ya zo zai zauna ya fara darasi akwai yaro a zaune sai ya ce ya kai imamu malik manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn da zai zauna sai ya fasa zauna dama yana da alwala sai fuskanci alƙibla yana fila raka'a biyu yana yin nafila raka'a biyu bayan ya gama mutane suka ce ah ya kai imamu malik a matsayin ka na imamu halin madina ya za a ce wannan yaron ya hana ka zama imamu malik ya kalle su ya ce yaro yaro ba kwa ji hadisi ya ja idan shi yaro ne hadisin ma yaro ne imamu malik ya ba da fatawa a majalisinsa cewa ba sai an tsatsefe yatsun kafa a wajen alwala ba yana gamawa ɗalibin sai zo same shi ya ce aka kalla ga hadisi mun samu haddasana fulan an fulan kala haddasana fulan an fulan kala haddasana fulan an fulan kala kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa yukallilu baina asabi rijlaihi fil wudu ya zami da wannan annabi yana tsatsafe kafa sa a wajen alwala imam malik dama ƙwararren malami ne injiniya ne masanin harkar hadisi ya karbi hadisin ya duba ya ce hadisin kan nan mai kyau ne domin wane da ya ce ya ji a wajen wane babu shakka wannan din adali ne wancan ma adali ne kuma sun haɗu ya tabbata ya ji daga gare shi kuma mai kwakwalwa ne zai iya rike abin da ya ji shi ma wannan da ya ce ya ji ga wane wannan ya rayu a wuri kaza wannan ɗalibinsa ne babu shakka ya ji daga wajensa shi ma wannan din ya ji eh wannan din ma ya ji shi kuma wannan din sahabi ne a gabansa annabi ya yi alwala tunda annabi ya yi alwala a gabansa ya gani ya bada da labari maganarka ta tabbata hadisin da ka zo da shi ya inganta washe gari imam malik yana zuwa majalisi kamin ya ba da darasi ya ce ya ku jama'a jiya na ba da fatawa ba sai an tsatsefi yatsun kafa ba wajen alwala mun samu hadisi ingantacce ku yi jefa da maganar da na faɗa jiya ga hadisin annabi ku riƙe to amma ku ya aka yi ya ku masu ƙaryar malikanci a zo da sunna ku shure a zo da hadisi ingantacce ku shure a zo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi wancakali da ita wai su malaman naku masu turo muku da sakula ku bar maganar Allah ku bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tambayar ku am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wai tambaya ku muke yi shin wai ko kuna da wasu abokan tarayya ne wayanda ke shar'anta muku addini wannan ne dalilin da yasa mun yi mun yi ku zo a tattauna matsalar kun ki yadda sai ka ji mai wa'azi yana wa'azi idan dan dariƙa ya zo ya ce zai kara salatul fati to ku yi muƙabala da shi ku buga masa sunnar annabi aka to mu dabe ba za a yi muƙabala da mu ba sai dan dariƙa da aka san baya da hujja to amma mu mai malamin yace idza laqita saddamiyan fasaddumhu ya ce yi in ka haɗu da basaddabe ka naushe shi domin dama ma'anar saddam ai shi ne karo domin larabawa na cewa ta sadama ta ta ne ai a ta ne ta sadama to na ji a ta ne ta sadama to kai ka zo a yi ta sadama da hujja mana dan me yasa dan me da haka yasa yanzu suka lalace shi yasa kuka gabata ci gaba yanzu duk matasan da suka yi wa'azi a wurin nan kamin sauran shehun nan malaman nan su hau yaushe suka taso ba kwara-kwaran nan matasa ke ta tasowa ba ana samun ci gaba ko ba samun ci gaba ku faɗa min wani matashi da ke cikin su wanda da baya cikin tafiyar yanzu ya zama wani abu a ciki wane ne su wane ne wa'annan da har yanzu su ne ko ba su ne ba tun ana ba da fatawa yanzu fatawa mata zama matsala duk malami dan karkashi wallahi yanzu da ka masa fatawa ya san karya zai maka in ya ga maka sai ce to amma dakata asalin magana kaulani magana ce guda biyu yanzu gudan na ya san karya ya maka wai in ka je ka ji magana ta gaskiya wai to duka biyu suna nan ta ta tana da wannan tana saboda bayan da za a yada ilimi ba tambayar hujja sallafa a masallaci ne fa mutum yana ta'alim aka daga hannu a gombe aka yi masa fatawa ana masa fatawa kawai sai fusata ya ce yan agaji ku yi waje da shi dama an fada mana akwai yan tawaye barbaran yin yawo a cikin wannan masallaci to waɗannan irin su ne a yi waje da shi kawai shi kenan kawai dan agaji kawai kosashen dan agaji kawai sai ya kukan kura ya sunkuci ustazu kawai sai ga ustazu an yi sama da shi malamin yana cewa kada ku bari kafansa ya tafa kasa har sai kun kai shi waje da ustazu ya ga an nufi bakin kofa da shi sai ya fara sai ya fara cewa wa annal masajid lillahi dan agajin da ya sun kudo shi yana cewa to mun ji amma wannan kan na kungiya ne kai da wanda ake addini kenan shi wannan masallacin ba lillahi bane akwai wani matashi da ya zo ya same ni irin matasan da masu zafi kai ya ce aka rama kalla na ga abun mamaki na ce me faru ya ce na yi sallah a wani masallaci yan karkashi ya ce sai na jansatul isra'a kuma na dunkula hannu da zan taso ana ga sallah sai wani ya ce liman akwai baki a masallacin nan fa wa ce shi liman an faɗi haka ya san me ake nufi kawai sai liman kawai ya miƙe tsaye ya yi asha asa a gabar ya yi abusan kan ɗari ya fara zara ido a masallaci yana to mun ji an ce akwai baki a masallacin nan wannan ya nuna akwai waɗanda ke mana sallah ba irin wacce ake a masallacin nan ba to billahi lazi cikin biyu mutum ya zaɓi ɗaya ko dai irin sallar da ya gana yi a masallacin nan ko duk masallacin da ya ga dama ya sallah ba mu hana shi ya je yi ba amma mutum ya kuskura ya zo masallacin nan muka miƙe tsaye muka baro shi can ƙasa zaune ko muka ga ya taso ya dunkula hannu to mu idan muka dunkula hannu a jikinsa zai ji kai da haka ake addini duk wanda ya raba ka da Allah idan ka masa biyayya ka zama mushriki اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا من دون الله والمسيح ابن مريم نعم وما امروا

laitana azana Allah wa azana Rasula to da mun ja musu hadisi suka ce na shi da haikota inna azana sadatana wa kubarana fa'dhuna sabila to wace ƙananan za su yi wa manya آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرا فيالا رمى ساكي تاشي دان ونوري وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض القول ولو ترى إذ المجرمون ناتكون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول استكبروا يقول الذين استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنتم wato eh, su manya manyan me za ka fada wani kasa qalan ladina sabbaru lil ladina subihu ana nahnu shadadnakum anil huda ba'da id ja'akum makin ciki ya tabbata to me yan kananan za su sake fada وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار النهار إن تأمروننا إن تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما ينقل الشيخ ذا سوشي ينقل أنا قرانا ذا سوشي وقال الذين اتبعوا لي وقال الذين اتبعوا للذين لو أن لنا كرة قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرؤوا منا ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله والله شيء babban shi tafiye mu da kowace tafiya mu alkitabu wa sunna duk wanda ya faɗi magana sai mu ce aya ko hadisi in mu Ali ya faɗa mu ce aya ko hadisi ko ba haka ake ba shugaban majalisar malamai in ya faɗa mu ce aya ko hadisi shek Alhassan Sa'id Addai in ya faɗa mu ce me shek Alhassan Sa'id in ya faɗa mu ce me kai shugaban kungiyar na kasa in ya faɗa mu ce me shi ma aya ko hadisi mu ne to kai dan karkashi ya aka faɗa maka ce aya ko hadisi ba malam ne ya faɗa qala ash-shaykh al-imamu shu akwai wanda yace wai malamin sai yace kalli yamma ya sallah zai kalla aka ce me hujja ce, ai ai shi ya san shi duk abin da malam ya faɗa ba sai an tambaye shi hujja ba kawai yana da hujja dala ne ban ban jikar da dariƙa kai kai kai ku ce Allahu akbar kun ba da mu baya ga tafiyar sunna duka kun baya kai ku saurara akwai abin da ya faru ne ta da mana hankali ba an nemi taimako shege ya faɗa nawa aka tara nawa aka tara da nawa taron mun nan billahi lazi ba da gaske muke ba in da gaske kuke wannan taron namu wallahi kullum ina maimaita muku abin da ya faru gombe hankali na tashi wata ƴar karamar coci in ka ga mutanen da ke ciki aka nemi taimako aka tara dubu saba'in da nawa ba ta wuce masallacin kawusa ba amma fasto ya rinka diri kamar zai tada gari yana yanzu duk wannan majami'a a ce dubu saba'in kacal a ce shi ya aka tara ya su almasihu zai yi idan ya samu wannan labari sannan taron mu nan gurin a cewa wannan mai taimako an samu dubu arba'in da wani abu dubu arba'in da wani abu ko adamu alu ya bushe iska ba zai bada ita ba kai ku ce allahu akbar allahu akbar da kuke za mu nuna a ƙasa kai daga sai kuke ban ji ko an samu duk wanda da gaske yake ce Allahu akbar a ya daga hannu sama ya ce Allahu akbar ina ya agaji duk agajin da ke wurin da ya mi yanzu za a nemi taimako da zuba taimako aka nema kai agaji ku tace bana ba kai agaji sun miƙe ba kai ku ce Allahu akbar duk dan agajin da ya miƙe ya cire hularsa ya dauko sadakar sai ya sa a cikin hular sai Allah ya sa hular albarka kar ka kuskura ka cire hula baka sa kokobo a cikin ta ba Allahu akbar ni ma ga ga ga naira dubu daya na dari biyar da adabu aliyu dari biyar Allahu akbar ala lamma mai nanaka yawa ala lamma ma ya kawo dari biyu kai ala lamma bi kwara da ka naka abubakar ina ka taimako kai na ina ka taimako daga Benin Republic Kabido yawa ya ɗaya mai kauri yawa kai ala lamma zo zo ya dan gure zo zo zo ya kaɗan kai ala lamma zo kai kun ga wani ɗan gajeren ala lamma na ku gashi mahaddacin alqur'ani mai girma ne ya ba da qira'a kuma ya ba da sadaka billahi lazi idan baka ba da sadaka ba to dusa kai yadda Allah mai ka jawo kanka me ka Allah ba sa ciki kowa ya cire sadaka sai ya dauka ya bada fi sabilillah ku ce Allahu akbar Allahu akbar kai ko ba san aljanna ne muna so ba ba san aljanna ne muna so ana shiga aljanna haka bai sadaka ba alaramma akwai inda Allah ya ce zai bada aljanna ba sadaka من الله من أوكي سركيته وتارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعيدا للمتقين وجنة الارض السماوات والأرض أعيدا للمتقين سوى نني على المتقين سوى نني على المتقين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات نعم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين الصادقون الصابرين والصابرين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين باب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار تعالى لما قالوا من وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا يلا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون طيب كتي الله أكبر الله أكبر كسولا saurara ku ci ku saurara wallahi kullum ina gaya mana ahalus sunna abu ɗaya ya saura mana mu koya shine ya za mu yi mu yin infaki wa addini wallahi wannan shine kadai abin da ya saura mana mu koya yanzu malamai wallahi ba su ne matsalar mu a tafiyar sunna ba ko su ne matsalar mu ba su bane idan ka shiga karkashin rumfan nan duk irin bingime ne malamin da ka sani a duniya akwai shi in malaman zaure ne har farfesu a zaure akwai shi a wani idan malamai masu karatun digiri da digirgir da digirdigir duka suna da muna da yan obasi muna da yan oba sahara abinda kawai muke bukata wallahi mahaddatan qur'ani in za a yi musaffa da aljanu muna da wa'anda za su iya musaffa da su babban abin da ke damu mu shine har yanzu ahlus sunna kun gagara koyon infaki ku cire dukiyar ku ba addini addini wani hadisi da ya fito daga wajen shaidan hadisin sadaka bata kaɗan bata yawa wannan shine abin da aka karanta mana a ja aya a ja hadisi kana da yan naira ka aljihu sai ka ƙara tura ta ƙarƙashi ba ka iya cire naira hamsin a ciki ka ba Allah fi sabilillah wallahi ta talaucin da kuke fama da shi daga abin da yake jawo muku akwai rashin infaki duk mutumin da ke cirewa ya ciyar mala'iku ne ke yin addu'a sunna Allahumma aati mumsikan kalafan wa aati mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya cire ya bayar Allah ka shi abin da zai mai gurbi ya Allah duk wanda ya wa addini rowa Allah ka hada shi da asara shi yasa asara take hawan ku rumfunan ku suke konewa abokan huɗa ke rike musu kuri kwastan ke kwace muku kaya kuke shiga cikin matsala kuke shiga cikin talauci wallahi da za ku koyi infaki irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ku sha mamakin tallafin da Allah madaukin sarki zai muku sahabi za a nemi taimako ya dauka ya bayar a ce a ƙara kawowa ya sake dauka ya bayar a ce a sake kawowa ya dauka ya bayar amma kai idan ka dauki naira hamsin ka ba Allah sai ka yi sati baka manta ba ko mai kosai ka gani sai ka cizo ya ka ce ina ma naira hamsin ɗinka tana nan ga kosai da dumi da yaji ka ci saboda tsabar lalacewa ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لئلا زي مسو وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لئلا ولهديناهم صراطا مستقيما فكتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون yan agaji ba an ce kun gama karban taimako bane ku ci gaba ku sake gayawa karban taimako wa'azi ba gama akai ba shehu nan malamai suna nan watakila yau a garin ibbi wa'azi za a yi ta doka shine hatta madala ilfaja subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai kai alhamdulillah kai dan yaran Allah subhanahu wa ta'ala alladhi manna alaina bil itiyana ila balda al ma'rufa al qadima al ariq al tayyiba wal lati fiha nas tayyibun lahum wuttun fi talab al islamiyya wa fi ittiba' al sunnah al nabiy sallallahu alayhi wa sallam ashkur lillah ah, godiya ta tabbata ga me kowa da komai wanda shine Allah wanda ya ba mu damar zuwa wannan gari mai daraja gari mai mutunci gari mai suna gari wanda Allah ya ɗaukake shi domin akwai garin da za ga ya ɗaukaku ta mutane da dama amma ta wajen wani ɗaukaka tafi idan an zo ana maganar malamai in aka ce sheikh abubakar mahamud sai a ce ina sai a ce gumi in aka ce sheikh jafar mahmudu sai a ce na kano ko daura hmm. in an ce sheikh ibrahim bawa mai shinkawa sai a ce na kojos sannan daga ba ka sa shi don karkace hakika mahmudu rabiu daura to kaga gari ya samu bunƙasa ya samu daraja ya samu matsayi ya samu mutunci ba wa'azi zan yi ba eh, amma in za mu yi wa'azin za mu yi da yarda Allah domin ko nan bai kamata a ce malam wa'azin ka gobe ah, ai shi nake gaya maka bai kamata a ce in zo garin ibi a ah, wannan sai wa'azi ba wai dan kadan ba ban yi wa'azi ba ko da aya daya ko hadisi daya in karanta a nan garin an sha Allah amma yanzu abin da nake so in gaya mutane ya hakuri mala abin da nake so in gaya mutane wannan bangare namu da wannan area da Allah ya zaunar da mu a ciki haka Allah ya ga dama kuma jihohi ne waɗanda yake masu damuwa ƙwarai domin jiha ce da Allah maɗaukakin sarki ya gaure nau'i biyu na addini addinin musulunci da gairu alaihi salamu da kazalika wal islamu wa gairu musulunci da wanda ba shi ba wannan gaskiya ne firma na alam wa firma na arif annal islamu islam la yu'adi ahada eh. musulunci bai gaba da kuwa, wala yadi ko yana kin wani ah. musulunci yana gaba da wani ah. bai yin gaba da kowa to amma fa ana gaba da shi wannan kuma ko ina ma'aru ana gaba da musulunci to abinda muke roƙo a nan gurin akwai sako da zan bayar amma sai goban Allah su na farko ina roƙon masu tafiya wa'azi tunda Allah ya kama wannan gurin <clears throat> wani bangare ne na aikin musulunci muka yi mu ratsa a cikin najeriya yadda muke dinnan da motocinmu da jama'armu da 'yan agajinmu da malamanmu in kunta tuhibbu fa innal islam mawjud wa in kunta la tuhib fa innal islam mawjud kana so ma musulunci yana nan in ma baka so musuluncin saboda haka ƙi da ƙi so da so muna nan muna yawo da sunnar annabi ko ina saboda haka ina son in ja hankalinmu gaba ɗaya gobe wanda dai ji maganin nan tawa wanda za mu ratsa ta ruwan nan mu tsallaka aƙalla kada mu kasa mota ashirin talatin muna tafiya amma don Allah roƙon da nake yi mana zan isar da saƙo gobe amma ni a roƙon da nake yi na isar da waɗanda ya kamata in gayawa yanzu a cikin daren nan ko da za a ce muku wani ku kyale ku tafi in dai ba abin ya kai ga an taɓa lafiyar mota ko lafiyar mutum ba amma fa in an taɓa lafiyar mutum ko da mu goma ne a gurin to sai dai mu kuli kulun kubura da wanda ya taɓa mu kowa wannan shi ne gaskiya ina fatan kun gane mu haɗu mu tafi a jere salamu alaikum wa rahmatullahi barakatu mutum ba sai dai mu yi raddi akan sunnar manzon Allah ga wanda ya saba mata ba ma raddi ga kowa ba ma ba ma kiyayya ga kowa ba ma faɗa ga kowa amma muna kiyayya da wanda ya ki sunnar manzon Allah rage gajeren rage wando kada ya wuce idan sawu sunnar manzon Allah ce sunnar manzon Allah ce wanda duk ya sanya wando yana takawa yayi bid'a kuma abin da yake taka a cikin wuta yake in ji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ba in ji ni ba manzon Allah ce ma jawazal al fa huwa nar abin da ya wuce idan sawu a wuta yake izarul mu'min nisfu saqayn wandan mu'mini rabin kauri ne ina ina mutanenmu wanda mutum zai sanya riga yana janta a ƙasa ko ya sanya takalmi yana taka a ƙasa in an yi wani <laughs> ai ku dai da kuka yi dan karatun nan na waje sai ku yi ta dan rage wannan ku mu kan ku bar mu taka da mun saba ka taka wutar jahannama ranar tashin kiyama abun mamaki abun bakin ciki sunna ta wace menene ka rage ni in ka kibin sunna me ka kare ni in ka bi sunna babu wa ma'alar rasulu rasul illa al balagh wato jahilci abun mamaki ne wai na ce jahilci mutane mamaki suke ji ba jahilci rashin iya karatu da rubutu shine jahilci ba in a faɗi gaskiya ka san gaskiyar ka ki aiki da ita jahilci ne barin baka dalili a cikin alƙur'ani dan bana aiki da ka ba irin ka bane ni bana aiki da ka wato Allah a cikin kisar annabi nuhu alaihi salam قل ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله إني أراكم إني أراكم بخير وإني أخاف